أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور بركم دار Radio Hausa VOH daga nan birnin Tena ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa idan ko akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyar ga watan Nuwamba na shekara ta 2023 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Jumada Ula na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan nomban shekara ta tara tamanin da uku bangaren arewacin cyprus ya shiranta ballewa daga kudancin kasar kafin haka dai gwamnatin kasar turkiya ta aiki da sojinta waɗanda suka mame arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin musulmi ne turkawa daga kudu kuma akwai 'yan kabilar girka kiristoci tsibirin cyprus yana kusa da kasashen turkiya girka syria masar da kuma lebanon wanda hakan ya ba shi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a yankin duk kokarin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake haɗa bangarorin guda biyu na cyprus hakan bai nasara ba a halin yanzu dai akwai sojojin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke kan yakokin cyprus ta arewa da kuma cyprus ta kudu masu rarrai ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jakadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi a lokacin amurka ta ba da sanarwar rufe dukkanin asusun ajiyar kudade na kasar iran a bankunan kasar da suke a kasashen duniya wannan matakin da ya ƙara tsananta takun saƙa da kuma takunkumai na tattalin arziki waɗanda amurka ta ɗora wa iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin iran ɗin ta ja da baya ba kafin haka dai da 'yan kwanaki gwamnatin iran din ta dakatar da sayarwa gwamnatin amurka da ɗanyen man fetur don irin adawar da amurkan take nuna wa ƙasar iran da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar kwararru masu zaben jagora a jamhuriyar musulunci ta iran suka amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar wanda aka rubuta shi bisa aƙida ta addinin musulunci da kuma karantarwa ta manzan Allah da iyalan gidansa tsarkaka wannan da shine kundin tsarin mulki wanda ya ginu akan mahanga irin ta addinin musulunci wanda aka fara yi a kasar ta Iran kuma bayan haka an bitar da shi ga mutanen kasar a wani zaɓen rabu gardama inda suka amince da shi da babbar rinjaye a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam dauke da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da halakar karin sojojinta a gaza kungiyar hamas ta ce yanzu ne aka fara yaki. sojojin yaman sun kai wa yankin iliyat na haramtacciyar kasar isra'ila hari da makamai masu linzami to yanzu sai ya zama domin a cikakkun labarun haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da halakar karin sojojinta biyu a gaza a yau laraba ne sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka sanar da cewa an samu karin sojojinsu biyu masu mukamin kaftin kaftin da aka kashe a gaza yayin da wasu hudu kuma suka jikata sanarwar ta ce sojojin hudu da suka jikata suna cikin yanayi mai tsanani kuma sun samu raunuka ne a gwabza wadda aka yi da su a jiya talata a can gaza soja na farko mai mukamin kaftin da aka kashe mataimakin kwamandan rundunar na kapce yayin da kaftin na biyu kuwa yake a matsayin mataimakin kwamandan rundunar shakid da ke karkashin jafati ya zuwa yanzu dai sojojin haramtaccen kasar isra'ila da 'yan gwagwarmaya a gaza suka kashe sun kai 49 a bisa alkaluman da sojojin mamayar suke fitarwa sai dai kungiyar hamas ta ce adadin sojojin da suka kashe da 'yan sahiyoniya suna da yawan gaske a jiya talata kadai 'yan gwagwarmayar sun sanar da kashe sojojin abokan gaba su tara tare da lalata kayan yakin su da dama kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce yanzu ne aka fara yaƙi ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta hamas ta bayyana cewa yanzu ne aka fara yaƙi domin abin da yake tafi nan gaba yana da girma yayin da yake gabatar da taron manema labaru a birnin beirut na ƙasar labanan babban jami'in ƙungiyar ta hamas usam hamdan ya bayyana haka ne yana mai ƙara da cewa yaƙin da muke yi yanzu na kawo ƙarshen mamaya ne da kuma baiwa masallacin kudus kariya sannan da kafa daular palestino wacce cibiyarta za ta kasance a birnin kudus usama hamdan ya kuma ce manufar da 'yan mamaya suke aiki tukuru domin cimmawa ita ce korar falasinawa da sake maimaita abin da ya faru na nakba da yake magana akan harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaiwa asibitin ashifa ya bayyana cewa an binne mutane 170 a cikin manyan kabaruka a asibitin wanda hakan abin kunya ne ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa har ila usama hamdan ya ce kungiyar gwagwarmaya za ta cika wa falasinawa burinsu na murkushe 'yan mamaya da kuma kafa daular falasɗinu mai babban birni a kudus to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran 'yan gwagwarmaya daga iraki sun harba makamai masu linzami a kan sojojin amurka a syria tashar talbijin ɗin alamayadin ta ƙasar labanan ta ba da labarin da ke cewa sun harba makamai masu linzami ne a kan wurin haƙo iskar gas na koniko da ke ƙasar syria inda amurka take mamaye da shi tana satar makamashi sanarwar ta ce 'yan gwagwarmayar da ke iraki sun harba makamai masu linzami guda bakwai a kan sansanin na koniko da yake a yankin deir zur a gabashin ƙasar syria majiyar talabijin din almayadin ta ce an ga hayaƙi yana tashi daga saman cibiyar kamar kuma yadda aka ji ƙara fashewar abubuwa masu yawa wannan dai ba shine karan farko da 'yan gwagwarmaya daga iraki suke kai wa sansanonin amurka mabambanta hari a cikin kasar syria da ma irakin ba a matsayin mayar da martani ga hare-haren kisan kiyashin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa mutanen gaza bisa umarni da sa'idan amurka sojojin yaman sun kai wa yankin iliad na haramtacciyar kasar isra'ila hari da makamai masu linzamin. kakakin sojan yaman janar yahaya sare ya sanar da cewa sun harba makamai masu linzami zuwa muhimman yankuna na 'yan sahiyoniya da ke garin umu rash a yankin ilat wanda shine karo na biyu a cikin sa'o'i 24 bugu da ƙari kakakin sojan na ƙasar yaman ya ce daga yanzu za su fara farautar jiragen ruwan haramtaccen ƙasar isra'ila da suke kai da komawa a cikin tekore sea domin tarwatsa su tun da fari shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman abdulmalik alhusi shine ya sanar da cewa za su sa ido domin gano jiragen haramtaccen kasar isra'ila na ruwa da suke zirga-zirga a cikin teku red sea da kuma ruwan da yake kusa da yaman saboda jiragen suna can da kama ta hanyar amfani da tutocin wasu kasashe mabambanta. to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto na hukumomin abinci na duniya dangane da karancin abinci da za a samu a sassa na najeriya za kuma mu ji shirin amurka na kafa wani kamfani na kera motocin tarakta ko tantan da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta ne da wani rahoto da wasu hukumomi na abinci suka fitar dangane da batun karancin abinci a Najeriya. Hukumomin sun ce da akwai mutane miliyan 26.5 da rabi da za su iya fuskantar matsananciyar yunwa da karancin abinci. Shi dai rahoton da aka fitar da shi a watan Oktoba na wannan shekara din. an gabatar da shi ne a babban birnin tarayyar najeriya abuja wanda ya kunshi cewa mutane miliyan 26.5 a cikin jihohi 26 najeriya da suka hada da babban birnin tarayya abuja za su iya fuskantar matsanancin yanayi na karancin abinci hukumomin nan na fawo ta abinci ta duniya da kuma shirin abinci na duniya wato world food program waɗanda dukkaninsu suna ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ne hakanan kuma da haɗin gwiwa wasu cibiyoyin su ne suka ƙaddamar da wannan rahoton ga ma'aikatar noma ta tarayya ta najeriya rahoton ya ce wasu daga cikin muhimman dalilan da za su haddasa a samu karancin abinci a cikin ƙasar su ne cire tallafin man fetur da aka yi sannan kuma da sake fasalin kudin kasar naira sannan kuma da ambaliyar ruwa da aka fuskanta wasu sassa na kasar hakanan kuma rashin tsaro da addabi wani sashi na najeriya din waɗannan da su ne dalilan da rahoton na waɗannan hukumomi na abinci na duniya ya ayyana a matsayin waɗanda za su iya jefa ƙasar cikin mawuyacin yunwa to har yanzu muna najeriya inda wani kamfani daga can amurka ya yi alkawalin zuwa kasar domin kafa wurin da za a rika kera motocin tarakta da ake amfani da su a harkar noma kamfanin na john ya gana da tawaga ta musamman ta najeriya wacce ta kunshi mataimakin shugaban kasa shugaban kamfanin na fulawa na najeriya wato Flower mills of nigeria john comanatos da kuma ministan aikin gona na tarayyar najeriya abubakar kari sannan kuma da babban jakadan najeriya a can kasa amurka lord egopija su ne suka gana da shugaban wannan kamfanin inda aka tattauna hanyoyin da za a yi aiki tare da bunƙasa harkar noma kamfanin ya sha alwashin cewa zai zo tare da najeriya domin ganin cewa ya kafa rishansa da za a rika kera motocin tarakta da ake amfani da su wajen noma idan za a tuna a kwanakin bayan mun kawo muku rahoto dangane da ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya kai zuwa ƙasa amurka domin jawo hankalin kamfanoni su zo su zuba hannun jari a cikin harkar noma a najeriya ta da alkawalin ba su ƙasar noma mai girman gaske idan har za su zuba hannun jarin domin bunƙasa harkar noma a ƙasar to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma ta fitowar ta gaba idan mai duka ya kai mu. muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya To masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shi wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran wanda mawaƙa shahararru kuma fitattu suka yi domin baku nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ma saurare ba tare da ɓata lokaci ba bari in haɗa ku da hussein kawari wani mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin waƙar da ya tanadar mana a cikin shirin namu a lafiya. گردن نروم سوزم به بهشتت ندهم گر بدهی شغل آهی به رساندی به جز از اشک خجالت چه بریزم که بخور چون به دوزخ زده ها شعل صفت سر به در این زبانی که دلش به تو گفته است این زبانی که دلش به تو گفته madalla da Hussein Kari wani mawaki a nan kasar Iran a cikin wakar da tsira mana ya tsara mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su to sai dai zan jali zamu shirin a nan ne saboda karancin lokaci a tafi ma wani shirin domin jin mu dauke da sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku yi lafiya ana iya ci gaba nake cewa ku yi lafiya ana iya ci gaba bibiyar shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. نفس با تو نشستن قده دنیا میارزه تو دل شکسته من عشق تو بی حد و مرزه با کدوم نشون بگردم پی تو به دور دنیا مونسته برام تو پیدا مثل آینه زلالی مؤمنی و باز خوابم توی این دنیای خاکی کمه چون تو بان جانبر کمه چون تو بان جانبر افتاده تو مثل پرواز مثل خواب یک چکابک همه حرفای زلاله To da masu sauraron su kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa an kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.